abdullahi sale pakistan wanda shine sabon shugaban hukumar alhazan najeriya na hakon bayan wani taro da ya jagoranta da daraktoci na wannan hukuma ta na hakon farfesa shin a takaici mai kuka tattauna ne wajen wannan taro naka na farko da shugabannin wannan hukumar na sassa alhamdulillah na farko dai mun gabatar da juna ga juna Ah, mun san wannan wa wa wane ga irin aikinsa wannan shi wa wane ga irin aikinsa kuma mun tattauna halin da bangarori suke ciki da kuma irin inda shirye-shirye suka kai game da abin da ake na shirye-shiryen aikin hajjin shekara da za mu shiga sannan mun sami dan ah, tsokaci da shawarwari a game da yadda ya kamata a yi abubuwan da suke na gaggawa a yi su a gaggawa waɗanda kuma za su dan dauki lokaci a ci gaba da tsara yadda ya kamata a yi su cikin inganci san dai wannan shine abin da muka tattauna sannan kuma za mu ci gaba da shawarta juna tun daga yau dai an sami wannan matsayi na kaiwa ga karbar ofis din daga baya kuma da abubuwa za su biyo bayan insha Allah. Farfesa wannan shine karo na farko da kai tsaye aka nada malami kuma mai wa'azi limamin masallacin juma'a kan wannan irin mukamin. ana akwai babbar sara a kan irin wanda aka ba wannan mukami mai irin wannan darajar ta aiki shin ya za ka tinkari waɗannan abubuwa guda biyu ga dai wancan in an barka da wa'azin ko limancin juma'a kawai ma ba karamin aiki ba ne bari ga wani ƙarin nauyin ya hau kanka gaskiya ne to alhamdulillahi babu shakka kamar yadda kai hasashe wannan kalubale ba karami ba ne ko ma ba aka dorawa ballantana kuma a ce mutumin da yake hawa kan mimbari juma'a yana cewa a ji tsoron allah a kiyaye amana kar a yi ha'inci kar a ci amana a ci kuma yau gashi an ba shi aiki irin wannan sannan mutumin da yake hawa kan mimbarin wa'azi ya je nan ya ce a daina barna ya je nan ya ce a daina kaza a yi abin kirki a daina yin abin da ba na kirki ba kuma ya ce an ba shi wannan aiki to gaskiyar magana ba karamin kalubale ba ne a dunkule abin da zan iya cewa wannan aiki dai dama na farko dai ba bako ba ne gare ni na tsammanin tun na je saudiya 1981 na fara karatu na gama 1985 to duk tsawon shekarun da na yi ina aiki a can muna aiki tare da hukumar alazai da bayan na dawo daga lokaci zuwa lokaci muna yin aiki tare da hukumar alazai ta jihohi wani lokacin mu je mu yi tare da ainihin ta ƙasa gaba ɗaya amma dai ba a matsayi na shugabanci ba a matsayi na memba a tsare-tsaren ayyukan da ake gudanarwa a can sannan kuma kasancewar na rayu a can na yi karatu Allah ya sa akwai aminai da ake da su manyan malamai da manyan irin wanda suke hudu hidima da alazai din su ma da yan shawarwarinsu da kuma addu'o'insu muna tsammanin Allah ba zai bamu da kanmu ba Allah zai kasance ya rike mu kuma gaskiyar magana tun lokacin da aka wannan appointment din na samu ta irin nutsuwa saboda ganin inda aka yi ta addu'o'i na alkhairi aka yi ta fata na alkhairi to muna tsammanin da irin waɗannan addu'o'in da ake mana da niyya mai kyau da za mu shigo da ita saboda ni dai in Allah ya yarda nema Allah alkawarin da gangan ba zan yi abin da zai kunyata malanta ba da gangan ba zan yi abin da zai kunyata limamai ba kuma ba zan yi abin da zai kunyata ainihin wato waɗanda ake cewa malamai ko masu wa'azi ba to wannan shine ne da na shigo wannan aiki da ita to tare da addu'o'i da bayan Allah suke da shawarwari da ake bayarwa da wannan niyyar a zato na in Allah ya da ina wa Allah kyakkyawan zaton ba zai banne da kaina ba ba zai bani da dabara ta ba ba zai bani da iyawa ta ba kuma muna roƙon yan uwa duka su ci gaba da yi mana addu'a domin wannan nasara ta mu ce gaba daya idan muka samu rashin nasara to mun wulakanta malanta idan muka samu rashin nasara mun tozarta limamai mun kuma tozarta ainihin wato dukkanin masu wa'azi to ba za mu so wannan ta faru ba kuma za mu yi duk abin da za mu iya yi muga da gangan dai kan ba mu yi wannan ba amma wanda yake na tsautsayi kuma za mu yi ta roƙon Allah ya kiyaye abu muna zaton Allah zai karɓi addu'o'inmu da addu'o'in masoya da ainihin iyalai da almajirai da sauransu muna kikiyar zaton Allah ba zai bamu da kanmu ba kuma zuwa yanzu shirye-shiryen da muke yi akwai alamar Allah zai taimake mu ya bamu nasara insha Allah Profesa akwai wani babban ƙalubale da ya shafi harkokin aikin hajji a 'yan shekaru nan mm. shine tsadar kujerar haji. Wannan hajjin da aka je na 2024 din nan shine ya fi kowanne tsada tun da aka fara zuwa aikin hajji a najeriya na tabbatar ba mamaki akwai wani abu a ranka wata loga da za ka bullo da ita a dan samu rangwame koya yake gaskiya tun lokacin da aka ce an dora min wannan nauyi abin da ya fara zuwa raina shine wace dubara za mu bullo da ita wace hikima za mu bullo da ita ta yaya za mu yi wannan wato masifa ba ta ci gaba da faruwa ba domin a ce kudin aikin haji da mutum ɗaya ba da an biya miliyan biyu da rabi wani ya koma miliyan takwas shi ma kansa miliyan takwas ɗin don ma gwamnatin tarayya ta shigo ta ba da subsidy akan wannan ba don haka ba ma ba san nawa zai tsaya ba to ba wani musulmin kirki da zai so a ce irin wannan ya ci gaba da faruwa ko da iya wanda ya faru bara balle kuma a ce an tsallake wannan to amma shi ita wannan kasan wani abu ne da sai ka zauna da jami'an da ke gudanar da wannan abu ka duba menene ya jawo wancan ya faru ka duba wata dabara su ma suke da ita wajen yadda za a ainihin menene in akwai wani ra'ayi da wani yake da shi ko ta bukata da wani yake da ita wanda ya sa abin ya faru duk abin da muka gano cewar akwai yiwuwar a samu canji da zai faranta sauran al'umma musulmi rai to za mu iya kokarin mu wato kowane irin sacrificing za mu yi akan hakan ta faru kuma gaskiyar magana daga dan abin da muka fara binciken binciken mu ya fara da irin abubuwan da muka gano a zaton mu a zaton mu in Allah ya so ya yarda wato a shekarar da zamu zo muna kyakkyawan zato ga Allah shirin da muke da shi in ya sami ainihin wato goyon bayan ubangiji to wannan zai abin da muke zaton zai faru zai faranta a kowa insha Allah alhamdulillah a uh, farfesa karshe uh, ka karbi wannan mukamin ne yayin da ita gwamnati ta sauke tsohon shugaban hukumar alhazai malam jalal ahmad arabi wanda shine mafi karancin marife in wannan kujerar na 'yan watanni shin a wajen taron nan ko wani abu kun tabo batu da ya shafe shi ko komai ma za ku ce masa ne to gaskiya ba yadda za a yi taro wanda ya shafi hukumar alhazai game da wanda aka ɗorawa nauyi bayan wancan bawan allah ya tafi a ce kuma an yi taro ba a taɓo wannan mutu ba to amma taɓo da muka yi masa na farko ɗan uwanmu ne musulmi kuma duk musulmi dole ne da da kaddara ubangiji kuma ita kaddara ubangiji babu wanda ya fi karfinta ba wanda ba za ta iya bi ta kansa ba ko kaɗan abin da ya faru bai faranta mana ba mun yi bakin ciki da abin da ya faru a taron mu dinnan mun haɗu mun yi addu'a abin suka samu suka yi na daidai mun musu addu'ar Allah ya ba su ladan wannan sanya musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu abin da suka yi na kurakurai a nan mun yi addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu kurakuransu mu da muka biyo baya Allah ya sa mu ɗauki darasi daga abin da ya faru gare su don mu kauce wa abin da zai jawo mana nadama ba shakka wannan shine abubuwan da muka tattauna kuma muna kallon sa a matsayin abin da ya same shi babu wanda ya gagara irin wannan abin ya same shi sai fa in ya kiyaye abin da yake samar da samuwar irin wannan abu kuma muna da niyyar mu kiyaye muna roƙon Allah ya aga zamana. alhamdulillah professor abdullahi salih pakistan muna ma addu'a Allah ya ma jagora kan wannan aikin to ni ma ina godiya kuma ina roƙon jama'a duk mutane da suke zuwa gida su ainihin zo inda muke da masaukin mu su yi waya su yi abin nan yanzu duk maganar murna mu a gani a waje na lokacin da za a yi mana murna bai ba yanzu abin da muke bukata addu'a mun shiga jirgin ruwa ne yanzu muna tsakiyar teku ba mu samu mun kai gaci ba ko da addinin mu abinda Allah yake cewa wal aqibatu lil muttaqina manzo Allah yana cewa innamal umuru bi khawatimiha wato kullun abinda ake duba karshen ba farkon ba dukkanin mu ga muna rayuwa idan ma ne yayi cika da la ilaha illallah sai ce yayi kyakkyawan karshe to mu wannan kyakkyawan karshen in ya samu shine anan ne za a zo a yi murna Allah ya samu wannan aiki kuma an samu kyakkyawan karshe amma yanzu daga danka maka sitiyari a hannu za ka kama hanya a ce ana maka murna za ka kama hanya to gaskiya mu ni a waje na wannan bai taso ba muna godiya waɗanda suke nuna mana farin cikin su wanda amma abinda muka fi matsuwa da shi a taya mu addu'a Allah kar ya sa mu kunyata musulmai Allah kada ya sa mu kunyata malamai Allah kada ya sa mu kunyata masu wa'azi kada Allah ya bar mu mu je mu kunyata limaman juma'a Allah ya sa mu dace amin suma